jama'a yan jarida jama'a abokan gwagwarmaya ina wuni to yau dai gwamnatin eh, kwamitin zartarwa na ɗalibai na university ta azumurin a nan gidan yamai ta yi hita don ta gaya ma kunne na ciki da na waje abinda yake wakana cikin ƙasar mu ta nijar Eh, abu na farko dai shine eh, kowa ya ga abin da yake faruwa a Nijar. Faransawa sun dawo don su ci gaba da ikon mallaka wanda suka ci gaba wanda suka yi a can baya ne a yanzu eh, ƙasa ƴan ƙasa sun gane wanda suka yi karatu wanda su yi karatu ba sun gane da aikin da sojoji na faransa suke na gari a cikin ƙasa mu ne in kun lura kasashe ma makwabta wanda gare mu su ma 'yan kasar sun tashi sun yi tsaye sun yi gwagwarmaya don su hana wa'annan mutanen su wuce to shekaran jiya za su shigo kasar mu sai 'yan tera matasa na tera suka fito suka yi gwagwarmaya suka ce ba ku shigo a kasar tun da mun gane ba alheri ba ne shigo tun da farko suka ce alheri ne sun zo su kare mu mu ko muka gane lokacin da babu su babu bala'i kasar mu yanzu da suke nan kullum ana kashe mu ana kashe muna eh, sojoji ana kashe muna iyaye ana kashe muna yara ana kashe muna ana kashe kowa shi ne muka ci bambare da ba wa'anga yaran da suka fito yan tera suka yi maya ba su da makamai a hannu daga su sai hannuwansu daga su sai Allah daga su sai iyayensu daga su sai matansu daga su sai kanunsu suka huto wa'annan mutanen aka ɗauki bindiga na sashi aka halbe su kuma cikinsu mutum uku suka rasa rayukansu shi ne kwamitin zarta ce bai daidai ba yana da samun gwamnatin niger da gwamnati na horansha ya huto ya gaya mana wane ne wannan ya aikata wannan aiki kuma a hukunta shi in ba haka ba mu matasa na jami'ar abu mu mudan yami wallahi tallahi faransa sai ta gane wallahi tallahi gwamnatin na ba su na kama karya sai ya gane duk hanyar wannan na farko ne muna ce ma yan eh, uwa wanda suka rasa iyayensu uwa wanda suka rasa iyayensu muna musu ta'aziyya Allah ubangiji ya ba su hakuri wa'anda ba su lahiya Allah ubangiji ya warkar da su eh, yanzu a nan gwamnatin zartawa ya ce ma gwamnati a cikin gaggauce ya kore wa'annan sojoji na faransa da kuma na sauran kasashe na turai da suke nan suna kashe mu gaskiya mun gane ba wasu ne ke kashe mu ba su ne suke kashe mu kenan gwamnatin zartarwa na ɗalibai na mu da nyamai ya ce maza maza maza maza gwamnatin nijar ya sallame su ta su tunda mun gane abin ba abu ta bace cuta ce in kuma gwamnati bai yi shi ba ɗalibai ta zama kaga wannan kwamitin zartawa zai hitowa ya nuna ma 'yan ƙasar Nijar yadda ake kora ga sojojin na 'yan ƙasar wai. insha Allah eh, abu na uku eh warabulla eh warabulla na ƙasa duka gaba ɗaya Kwamitin zartawa yana kira da su su zo a kama juna ani to gaskiya wanga bala'in da zo kasan mu ba ba ba saman ka ai jami'a kaɗai bane sama ai kasa duka ne kiran ko mu ɗan Niger manya da yara ko mu da kwakwata mu huto tunda mun gane ma'aikatan gana mu da su da wanta masu yajen kunne duka gudana abu kai juna ne kenan talaka ne shine ludi shine mai ganin bala'i kenan a hito a kama jiki a yi tsintsiya a matsalamin mu guda mu yaƙi wannan mutanen da abokansu na Niger gaskiya da yan Niger ne an ka ce da yake dan gida a cuci ba ko labe yake dan gida a cuci dan gida kenan mun gane ba matucin mun gane ko mun gane munafukin munafukan mun san a hito a kama jiki a kore munafukai fitaccen su koma tare da su ci in suna su eh shi gwamnatin zartawa ya ce ma 'yan jami'a a cikin gwagwarmaya kowa da kowa ya kama jiki kowa ya shirya cikin kai kowa ya sallah kowa ya roƙi Allah kowa ya kire gida ya nemi addu'a ga uwaye saboda kwanan ga cikin kwanakin ga cikin kwanakin ga abubuwa za su wakana tunda tunda tun da dai raƙumi tun da dai raƙumi ya gaya ba annabi ne ke jihari su ba tun da kan ma ya waye ana cewa da ne ake kashe mutane kuwa da sani ba to yanzu mun sani mun san suwa suke sace kudin mu na ƙasa mun san suwa ne suke tare da saru mun san suwa ne suka sai da Niger mun san suwa ne mulhukai mun san suwa yake kashe mu mun san suwa ya mututan mu kenan kowa ya kama jiki shi don yanzu a bane kuma yadda nasarar gai cikin kwanaki masu zuwa wallahi tallahi wallahi tallahi abubuwa za su wakana in dai abin da muka gai ba a yi shi ba in dai abin da muka gai ba a yi shi ba wallahi kuma kwamitin kwamitin zartawa zai hitowa ya gwagwarmaya zai gwada ma yan nijar hanyar gwagwarmaya Zan kokowa kuma wallahi da raidan allah sai mun nasara ikon kama karya ikon kama karya gwamnatin muna hukai gwamnatin yan cin hanci gwamnatin barayi abu ta ta muna hutu masu yankan kunne masu kashe mu yan horonsa faransiya muna rai kafirai mai. É a Agora, peraí, irmão.